نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na sha shida ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da biyar ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke da tara yakubu avenue daura daga Lajima road angwari nijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da tafsirin alkur'ani a cikin wannan wata mai albarka wannan shine majalisinmu na goma sha takwas a cikin majalisin tafsirinmu na wannan shekara mun kwana a cikin sura ta uku a jerin gwanin surorin alkur'ani suratu ali imran mun kwana a aya ta tamanin ajiya yau da izinin Allah za mu tashi akan aya ta tamanin da ɗaya inda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون الله سبحانه وتعالى yana ba mu labari darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya ita ce ke nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi dukkan annabawa daraja a wurin Allah Allah ya fito da kima da daraja da matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sauran annabawa Allah yake cewa wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyyin ka gaya wa al'ummanka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a yayin da Allah ya ɗau alƙawari da annabawansa rankata kaftinsu tun daga kan annabi Adam zuwa kan annabi Isa. Lama a zaitukun min kitabin alƙawari da abinda na ba ku na zo muku da shi na littafinku dukkan annaba wanda aka ba su littafi annabi musa an ba shi attaura annabi dawud an ba shi zabura annabi isa bin maryam an ba shi injila suhufi ibrahima wa musa duk waɗanda aka ba su littafi da sauran annabawan da ma ba a ba su littafi ba shine min kitabin wanda aka ba su daga cikin littafi wa hikmatin da kuma hadisai na wa'annan annabawan wanda Allah ya ba kowane annabi akwai hikima na hadisai da ya ba sa a zamaninsa yake karantar da al'ummansa. ثم جاءكم رسول musaddiqun lima ma'akum sa'annan manzo ya zo muku wanda zai gaskata abin da ke tare da ku na littattafai da hikimomin da Allah ya ba ku na hadisai da kuka gaya wa al'ummanku maza Allah ya zo da shi kuma ya gaskata abin da kuka zo da shi shine ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم manzo yazo nan manzo yazo wanda ya gaskata duk abin da ke tare da ku la tu'minunna bihi wallahi za ku yi imani da shi ku rantse da Allah tun daga annabi Adam lokacin da Allah ya dace annabi Adam da sauran annabawa Allah ya sa kowane annabi ya yi magana kamar yadda Allah ya matso tsatsan annabi Adam rankata kam annabi Adam ya gansu har annabi Adam yana tambaya wannan waye Allah ya ce mai wannan annabi Dawud ne annabi Adam ya tambaye shi shekarun sa nawa zai yi a duniya kafin ya mutu Allah ya ce mai zai shekara 60 annabi Adam ya ce a'a shekarun na da karanci ni fa dubu aka bani shi kuma wannan aka baki 60 sai ya ce na kyautar masa da arba'in a shekaruna a ƙara mai arba'in Ka ga annabi dawud ya koma nawa shekara ɗari kenan har zuwa lokacin da Allah ya kaddara annabi Adam alaihi salatu wassalam ya dawo doron ƙasa duniya a ranar da ya cika shekara ɗari tara da sittin sai mala'ika mutuwa ya zo annabi Adam ya tambaye shi me ka zo yi ya ce na zo karɓar ranka sai annabi adam ya ce ni ai da saurana shekara dubu Allah ce zai yi ni kuma yanzu ɗari tara da sassin kaga saura arba'in sai ya ce ka manta ka kyautar da shekaru arba'in cikin shekarunka ga ɗa daga cikin ƴaƴanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa nasiya adam fa asbaha min tabi'ati bani adam an-nisyan annabi adam ya manta cewa ya kyautar da shekaru arba'in ga ɗa daga cikin ƴaƴansa shine annabi dawud alaihi salatu wassalam ya ce daga nan ɗan adam ya gado ɗabi'ar mantuwa to yadda allah ya matso tsatsan annabi adam rankatakaf haka allah ya tattaro annabawan allah da wanda Allah ya ba mu labarinsu su ne guda ashirin da biyar da ke cikin alkur'ani da kuma ma wanda Allah bai ba mu labarinsu ba saboda ai ya ce minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsusum alayka daga cikin annabawa akwai wanda muka baka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labarinsu daga ciki kuma akwai wanda ma ba mu baka labarinsu ba saboda haka manzo Allah bai sanin su ba to duka wa'annan annabawan ranka takaddinsu Allah ya tattaro su sai ya sanya su ya ce wallahi za ku yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wala kuma wallahi sai kun taimaka masa inda zai zo duniya a lokacin da kuke da rai za ku bi shi ku taimaka masa ku ɗan wannan alƙawalin annabawa ranka tafakkar sun su sai suka ce qala a aqrartum wa akhadtum ala zalikum isri shin kun yadda da haka kuma kun ɗan wannan nauyin za ku gaya wa al'umman ku tun kafin ya zo Ko wani annabi da zai zo baya shi ne cikamakon annabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikamakon annabawa Allah ya ce musu su ɗau wannan alƙawalin hala shi Allah ya ce ƙalu a ƙararna annabawa ranka ta kaftinsu sai suka ce e mun yi shaida mun yadda in manzan Allah ya zo duniya za mu taimaka masa kuma za mu faɗi waye shi za mu kaya wa mabiyanmu kuma inda zai zo muna da rai wallahi za mu taimake shi kuma za mu yi imani da shi za mu yi imani da shi kuma za mu taimake shi Kola sai Allah ce fashhadu to ku shaida wa ana ma'akum min ni ubangiji ina tare da ku waɗanda suka yi shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya zo duniya annabawa ranka ta kam za su yadda da shi kuma za su taimaka masa kuma za su yada wannan addini nasa abdullahi dan abbas Allah ya kare yadda a gare sa da ɗalibinsa mujahid bin jabal da arrabi'u bin anas da imamu qatada bin da'ama as-sadusi da imamu suddi dukkansu suka ce abinda Allah ke nufi da faɗinsa da yake cewa ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن, لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري يشي أبن أكي نفي يعني عهدي القولي جي وذاقي إيماني به محمد بن إسحاق يشي معنى wa akhastum ala zalikum isri sai ya ce ai fiqalun nauyi ma Abin abinda aka daura muku min ahadi na alƙawari cewa ni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahi za ku yi imani da ni inda za ku zo a zamani na sai kun yarda da ni kuma sai kun bi ni kuma suka ɗau wannan alkawari suka ce ƙalu a ƙararna suka ce e mun shaida za mu yadda kuma za mu yi imani kuma za mu taimaka wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa hadisin da imamu hakim ya fitar a cikin mustadrak nasa da isnadi ingantacce wata rana Saidu Umar yana karanta wani yanki na Attaura. taura wata aya sai ta burge shi saboda ta yi kama da wata aya a cikin alkur'ani sai yake nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah ka duba wannan ayar ta yi kama da aya kaza na alkur'ani sai manzon Allah ya fusata sai ce ta anta mana khattab kana tantama ne akan musulunci ya kai Umar dan Khattab sai ce wallahi لو كان أخي موسى حيا لما وسعته إلا اتباعي نارا إمك جعل جاء وانا النبي موسى نادري أيو إنا أجرم مدينة فأبن نبي سايا كبت أغبان الله سيا يجدني كما سيا جيني كما أن كذا آية ينا فسرها تكيني hadisin da imamu al-bukhari da muslim suka rawaito da ashabu sunan manzon الله صلى الله عليه وآله وسلم yake مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله ثم ترك زاوية من زواياه فالتف الناس من حوله يتعجبون منه من حسنه وقالوا هلا وضعت تلك اللجنة فتستقبل جمال هذه هذا البيت قال أنا تلك اللجنة وأنا خاتم النبيين Kazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Kwatankwaci na da annabawan da suka shuɗe gabanina, kamar misalin mutumin da ya gina wani mashon ne, ya kawata gidan, ya kyautata shi, ya sa duk wani kayan alatu a cikin wannan ginin sai ya bar wani tubali block ɗaya ba a sa ba aka engineers civil engineers idan suna zuwa suka ga haka za su kai gidan nan bai gama cika ba da an sa wannan block ɗin da tsawon gidan nan ya gama fitowa sai ce to misali na da sauran annabawan wanda suka zo gare gabanina kenan sai mutane suka zo suka girma suna kallon ginin da kyan ginin sai suka ce kai ginin nan ya haɗe amma dai da za a sa wancan blok ɗin guda ɗaya da aka bar gabarsa da ginin gidan nan ya gama kammaluwa sai ce to ni ne wannan blok ɗin ni ne aka cika wato annabta da ni ni ne cika bakon annabawa kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin akan cewa shine Allah ya rufe annabta da shi kaga shine ya gama cika duk wani kyawu na annabta sako na Allah da yake kai wa bayansa saboda duk wani annabi an turo shi ne ga mutanensa amma shi manzon Allah tunda shine mafan annaba sai aka turo shi zuwa ga duniya ranka kaf وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون Allah ce ba mu aiko ka ba face ranka ta kaf ga mutane bashiran wa kana ne musu bisharan alkhairi kana musu bisharan aljanna kana musu bisharan duk abin da zai kai su zuwa ga yaddan Allah kuma kana musu gargadi daga yin tarayya da ubangiji kana musu gargadi akan bid'a kana musu gargadi akan shirka kana musu gargadi akan kada su saba wa Allah ya jawo musu fushin Allah sai Allah ce walakin aktharun nasi la ya'lamun sai dai mafi galibin mutane ba su san da haka ba sai Allah ce tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي نزل الفرقان وندي الذي نزل الفرقان وندي سوكد الفرقان وندي ردي واتكان توحيدي لشركة سنة لبدعة adalci da zalunci ya albarkatu shine li yakuna lil alamin nadira dan ya zama mai gargadi ga talakai duniya ga baki daya kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine cikamakon annabawa to wannan aya idan ka dube ta zaka ga tamkar tana yin gargadi ne ga yahudawa na madina wa'annan kabilun guda uku banu quraiza da banu qainuqa da banu nadir sai kenan afalatan da kuma gargadi ga nasaran najran wanda suka taso daga yaman suka shigo madina dan su yi wa manzon Allah yan ƙure kuma suka tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah har ya kai suna sa'in sa tsakaninsu da yahudawa annabi ibrahim namu ne su ma yahuda suka ce namu ne Allah ya kare sai ce annabi ibrahim musulmi ne kuma bai taba zama mushiriki ba kaga ku yahudawa da ku nasara dukanku ku mushrikai ne amma annabi ibrahim musulmi ne kamar yadda musulmai sabon manzan Allah da al'ummarsa suke saboda haka sai Allah kamar yana gaya musu ne to wannan sako ku gaya wa mabiyanku ku yahudawa cewa akwai shi a littafinku cewa kowane annabi idan ya zo ya riga ya ɗau alkawari tsakaninsa da Allah zai yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi sai ya bi manzan Allah kuma wallahi sai ya taimaka wa manzon Allah sai da annabin nan ya ce eh yadda tsakanina da Allah in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wallahi zan yi imani da shi kuma wallahi zan taimake shi kaga wannan yana nuna darajar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka shine manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa la taquruni kama aqrat an-nasara masih ibn maryam إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله ده سبب ورود الحديث شيني وتما تاتين صحابي تنا واجي نبيجي كمنزل الله صلى الله عليه وسلم سيتشي وفينا رسول يعلم ما في غد أتكم أقيم من زند يا سمي بي فاربوبي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin haka sai ya canza sai ce dai ta kuli kai karbin ki bar wannan maganar nan da kike faɗi wa bin billahi qabla sadarin baitin da kike faɗi gabanin wannan sadarin ki ci gaba da faɗi amma wannan kake ƙara faɗi sai wannan hadisin sai ce la tasuruni al-itara shine al-ghulu fil majh a wuce gona da iri wajen yabo kaga akwai mutanen da suna haka idan malami ya burge su in sun tashi suka tashi ka tobara irin zama mahaukaci ko zai ce shi bai taɓa ganin malami irin wannan ba to kaga wannan ai ka san wauta ne to saboda haka shi ne sai manzon Allah ce kakku wuce gona da iri wajen yabona kamar yanda nasara kiristoci kenan suka wuce gona da iri wajen yaban annabi isa dan maryam suka ce dan allah suka ce allah suka ce allah ruhi mai tsarki da sauransu kaga har sun bashi wani daraja sai ce innama ana abdullah ni manzon allah sallallahu alaihi wasallam bawa ne na allah faqulu abdullahi wa rasuli ku ce bawan allah kuma manzo ne na allah to kaga wannan aya sa'an nan kuma taba'an al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in har annabawa ranka ta kaf sun ɗau alwashi tsakaninsu da Allah cewa za su yadda da manzan Allah za su yi imani da shi kuma wallahi sai sun taimake shi to ina ga ni da kai da muke mabiyan manzan Allah wannan annabawa da suka zo gabanin Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su an turo su ne ga al'ummarsu amma Allah ya sa su sun dau alwashi da alƙawari wallahi sai sun yi imani da manzan Allah kuma wallahi sai sun taimaka masa to balle kai da ka zo a cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai kana jin kyashi ka tallata sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya kai ga har yanzu ka kasa ajiye mu me yasa saboda za a ce maka ai ka zama tsoho ka kasa tallata sunan manzo Allah ka kasa barin nisfu sa in ai magana ka ce a ah, ai na ustazai ne a ah, manzo Allah bai ce ustazu ba kawai musulmi ya ce raya sunan manzo Allah kana ganin old school a'a in ka ga musulmi yana raya suna to sunnan aure ne sai ka dace ai sunnan manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallam an ce a raya suna saboda ka zai raya wannan amma ba zai bar gemu ba zai yi ta biyu zai ce ai an ce suna ne amma ne za ba ka haɗa gemu ba shi ma ba sunan ba ne Nick nifasa shi ma ba sunan ba ne amma ka kowa ya iya sanin raye sunan aure amma bai iya raye sunan gemu ba bai iya raye sunan nitfusak ba bai iya raye dabbaka sunonin manzala ba amma an zo nan har fada sai an yi da shi wallahi suna ne sai mun yi amma da yi sunan can ba kuma da yi wancan sunan ba amma wannan kowa ya san shi da saurayi da mai wata yin aure ba muka ya katar da zai sunna sai mun raya amma bai raya wancan ba to ga annabawa ranka kaf sun dau alƙawari tsakaninsu da Allah za su yi imani da manzon Allah kuma wallahi sai sun taimaka wa sunnansa sun ɗauki alƙawari tsakaninsu da ubangiji akan wannan amma ni da kai mun ki shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa ju'ila wa ala man khalafa amri an sanya karanta da kaskanci ga duk wanda ya saba wa umarnina shikenan alaikum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وأضوا عليها بالنوازل إكناه ريق لمن da sunnan الخليف na shiryayyu masu shiryarwa bayana ku yi rufo da shi kuma ku kama shi da tiraman haƙoranku kaga duk wannan alƙawari ne to kai ma musulmi bayan nan tana karantar da kai za ka taimaka wa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk inda kake a gidanka a ga sunna a shagonka a ga sunna a ofis ɗinka a ga sunna a wurin sana'arka a ga sunna a wajen kasuwancinka a ga sunna a masallacinku a ga sunna ba bid'a ba komai naku a ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yamshi ala alqadami qadami wa sa sunnan manzon Allah na tafiya a doron kasa amma an yi magana zai ce a wannan na malamai ne gemu zai ce ma na malamai ne nisfu sa zai ce ma na ustazai ne amma idan aka zo tabbaka sunna ya rike na aure zai ce ma na kowa ne kuma wasu ala bai ce wannan ne na ustazai ba wannan na kowa ne a duka sunna sunna ce idan mutum ya bi darajarsa da matsayinsa zai ɗaukaka a wurin Allah kuma zai ƙara kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala to ga abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi dangane da wannan shine sai Allah madaukaki yace faman tawalla ba'da zalika duk annabin da ya juya baya bayan wannan alkawari da muka yi ni da shi in ji Allah fa'ula'ika humul fasikun to wanda ya juya baya yana daga cikin waɗanda suka fita daga dokar Allah shine alfisku khuruji an ta'atillah wanda ya fita daga yi wa Allah da'a kaga sai Allah ya siffanta irin bin wannan alkawari wanda Allah ya san ba annabin da zai yi haka babu annabin da zai ƙi dokar Allah amma dan Allah ya nuna maka girman al'amarin wanda ya kibin manzon Allah wannan fa Allah na magana ne da annabawa amma Allah ce fasiki ne to ina gani ko kai annabawa ne number one citizen a duniya a zamaninsu amma Allah ce in suka yarda da wannan alƙawalin da suka ɗauka tsakanina da su to wa'annan ya tabbata cewa masu kai ne kuma bayan Allah ya tabbatar da ba annabin da zai haka imamu al-tabari cikin tafsirin wannan aya ya naƙalto asari daga al'ali bin abi talib da ibnu ammihi shine abdullahi bin abbasin radiyallahu anhuma yace ma ba'atha Allahu nabiyyan min al-anbiya'i Allah bai taɓa aiko da annabi cikin annabawa ba illa akhadha alayhi al nisa sai Allah ya sa wannan annabin ya ɗau alƙawari da shi la in ba'atha Muhammadan inda Allah zai aiko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam wa huwa hayyun alhali wannan annabin yana da rai da yu'minan nabi wallahi sai ya yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yansurannahu kuma wallahi sai ya taimaka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam imamu ibnu jarir al-tabari ya kawo wannan asari a cikin tafsirinsa mujallabi na biyar shafi na ɗari biyar da hamsin da biyar a ƙarƙashin wannan aya kaga yana nuna maka cewa babu annabin da Allah bai ɗaukar kawali da shi akan annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga wannan shine zai ƙara sa ka tabbatar da cewa annabi Isa ma ya yadda yayi alkawari cewa zai buwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka shi ma annabi Musa ya ɗan wannan alkawalin tsakaninsa da ubangiji kaga a nan yana ƙara warware maganar malaman usulin fikri a ɓangaren shar'u man kablana saboda yana daga cikin masail mukhsalifa fiha ne sai suka ce shar'u man qablana shar'un lana idza aqarrathu shari'atuna shari'ar wanda suka zo gabaninmu shari'ar mu ne in shari'ar mu ta yadda shi in an samu sabani to za mu gabatar da shari'ar mu da wannan aya ya nuna dole a bar wancan abu namu kana ganewa yanzu da wani zai kawo maka shubha misali ya ce maka ya za a yi ku ce durkuso haramun ne bayan النبي يوسف عليه الصلاة والسلام إيا ينسى لأوت وانسى سمك سجدا فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوا قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيره قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما أن جاء فلما ففلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفجدون هل يدويتي فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين فتي ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا شين مهد الشاهد وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم سيتبكة أي شرع من قبلنا shari'atuna saboda haka babu laifi in mu yi wa wani durkuso sai a ce a haramun ne wannan shar'u man qablana ne wa me dalili da kuka ce haramun ne sai a ce to ga hadisai ingantattu daga ciki akwai hadisin mu'azu dan jabal Allah ya ƙara ya a gare sa lokacin da manzo Allah ya tura shi Yaman ya zama alƙali da ya je tadda mutanen Yaman Kiristoci ne sai ya tadda su sarkin garin in za su gaishe shi suna durkusawa su gaishe shi da mu'azu dan jabal ya zo sai ya ce ya ma'aikin Allah inda ka tura ni yaman in za su gaida sarkin garin suna durkusawa su gaishe shi sai na gaba wanda ya cancanci a durkusa masa a doron kasa in ba kai ba shi za ne maka haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inda zan ce wa wani makhluki yayi wa wani makhluki sujjada to zan ce mata ta yi wa mijinta saboda girman hakkin da miji yake da shi a kanta sai dai Allah bai yarda da shi ba kaga wannan da yake na biyu hadisin hakima a cikin mustadara kanasa akwai wasu sahabbai yara matasa guda biyu suna da raƙumi sai raƙumin ya rikice ka san raƙumi idan ya rikice to ka gudu sai suka tirce shi suka gudu suka gudu sai suka tatse. wato rigar suka hana shi fita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa sai gara kubun na ta sintiri a fusace sai ya ce me ya faru sai suka ce ya ma'aikin Allah ya riga ya fusata ne ka san raƙumi yana da ruku raƙumi idan ka fusata shi ko shekara goma ne wallahi ya rama in dai ka cutar da shi ya kullace ga wallahi ko shekara goma ne sai ya rama kuma sai ya kintaci wannan damar ya halaka ta haka yake to shi sa in ne shi ya san rakumi ya kullace shi to ya siyar da shi ne zaman lafiyarsa in ba haka ba zai kintace shi wata rana ya zo ya danne shi har sai ya ga ya motsi shi sa akan ce laraba sukan ce la takun haƙudan kan ibil ka zama mutum mai ruko kamar raƙumi saboda bala'in ruko ne da shi wani ya taba raƙumin shi ya taba fasata shi mataki ne a saudiya sai ya tattaki raƙumin sai raƙumin ya kullace shi ya dinga mai wani kallo sai abokin shi ya ce kai wannan raƙumin fa yana kula da kai ya ce wallahi ina sani shi kuma dama a ƙauye ne ya saba kwantawa a ƙofar gida sai sa lullubi da mayafinsa sai rifa ya ce na yadda rakumin nan ke kallo na yana fakon in kwanta ne ya zo ya danne da ya tashi sai ya shimfiɗa fulu ya jera fulu sai ya sa shimfiɗarsa sai ya lullube fulan da shi ashe rakumin yana yi kamar bai gan shi ba da shi kuma tunaninsa shi din ne a kwance shi kuma ya ce sai rakumin ya lallabo ya ce ina lade. ya ga raƙumin ya lalɓo da gudu kawai sai zai kwanta a kan fulan ya danne ya danne ya danne ya tabbatar fulo ba wanda ke motsi kenan ya kashe shi kenan sannan sai tashi yana ganin ya huce ya ce da gari ya waye sai na sai da raƙumin ya ce da na sai da raƙumin wanda ya siya makwabtanmu ne garin da suke nesa da mu ya ce bayan shekara uku sai wani abu ya kai ni wurin wannan ƙauyen ya ce ina shiga rigar da aka siya raƙumin sai na hango raƙumin ya ce wallahi na gano shi kuma raƙumin ya gano ni yana gani na yi wani fusata kawai sai gibe fusatan da ya yi zuciyarsa ce ta fashe ashe bai kashe ni ba ya ce da aka yanka aka duba zuciya sai aka zama zuciya ta fashe saboda bakin cikin bai kashe ni ba to kaga raƙumi idan ya yi irin wannan ba za ka to zaman lafiyar ka kenan shi ne sai manzo Allah ce ku bude suka ce ya ma'aikin Allah muna jin tsoro kada raƙumin nan ya maka illa ya halaka ka maza Allah ce ba komai ku bude sai suka bude rigan suna budewa kofar rigan raƙumin yana hango manzo Allah ce rugo da gudu yana zuwa gaban manzo Allah sai fadi sai sujjada yaran nan matasa guda biyu suka ce wane mutum in raƙumi zai yi wa manzan Allah sujjada fa min babi aula na hannu mu mu yi wa manzan Allah sai manzan Allah ya ƙara yin hadisi ya ce laukuntu amiran ahadan an yasjuda li da ni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zan yi umarni ga wani halitta ya yi wa wata halitta su la amartu mar'a an tasjuda li zawjiha da na umarci mata ta yi wa mijinta durkuso li izami sha'nihi minha saboda girman haƙƙin da miji yake da shi akan mata saboda haka durkuso haramun ne kaga wannan hadisai ne ko sai ga aya ta alqur'ani wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada kaga gaban nan guda bakwai na Allah ne ake girmama shi da su boshi da hanci daya tafin hannu biyu uku kenan gwiwowi guda biyu biyar kenan kafafuwa tafin kafa guda biyu biyu kenan kaga an samu nawa bakwai to Allah ya ce kaga wa'annan gaban guda bakwai Allah kadai ake girmama shi da su to kada ka kuskura ka girmama wani halitta da wa'annan gabbai naka saboda haka mahaifi ne in an zo ba a durkuso gare sa oganka ne shugabanka ne sarkin garinku ne in ka je ba a durkuso saboda haka ai ba Allah bane shi saboda haka ka sani cewa an ce ka girmama shi amma ban da durkusu saboda Allah kaɗai ake amfani da wa'annan gaban ake masa wannan sujjada saboda haka ba za ka yi shi ba yana zaune a kujeransa in ka zo sai ka zauna a ƙasa sai ka girmama shi ka ce yalla bai sannu kaza kaza kaza in ya miƙo hannu ba laifi don ka miƙa amma ka ga sun ka miƙa sarkin wanka zai iya kai maka duka saboda haka ba a girma ba a gaisawa da masu sarauta musamman in ya sa wannan rawanin da makamancin haka to amma in ya miƙa maka a shari'a babu laifi ana ganewa amma ba za ka durkusa masa ba sai dai yana zaune akan kujera kai ka zauna a ƙasa kaga ka girmama shi kenan ko sai ka ce mai yalla bai ko da makamancin haka to amma duk irin wannan gaisuwar da hakan da hakan da ake yi na sojoji da na 'yan sanda shari'a ta hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan gaisuwa sai dai a girmama shi tsakanin girmama amma sana'a ka ce sai ya rage gare ka amma dokan Allah ba daidai bane yin haka saboda haka a musulunci ga yadda aka ce kai to kaga wannan ya nuna shari'ar mu ba ta yadda da haka ba kaga ba za ka zo ka ce mana ai kenan an yi wannan ba laifi ba ba za ka zo ka kafa mana hujja da wancan ayar mu yadda da kai akan wannan maganar ba saboda haka shi sa Allah ya ce duk wanda ya juya baya ya ki da annabi daga cikin wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yin imani da shi ya ki nika wuya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin yana daga cikin fasikai inji Allah subhanahu wataala wanda Allah ya sani ba annabin Allah da zai ce bai yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi isa ma da ya zo a ƙarshen zamani da me yayi aiki da ƙur'ani da sunna da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda hadisin da bin kama'an al-kilabi ya nuna hadisin da imam muslim ya rawaito saboda haka kaga wani ba zai zo ya maka shubha ya ce maka ai babu laifi in an yi durkuso ba haramun ne haramun ne haramun ne Allah ka shirya da mu na'am sai Allah maɗaukaki ya ce afa ghaira dinin lahi ya bugun walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un Allah ce afa di afa ghaira dinin lahi ya bugun yanzu ku yahuda wannan da ku nasaran nan shine asalatan wa taba'an al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu za ku bi addinin da ba na Allah ba wato duk wanda bai yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba addinin Allah yake bi ba an gane kaga yahudawa nan ba addinin Allah suke bi ba nasara ma su ma ba addinin Allah suke bi ba musulmi ma in ya yin aiki da sunnan mazala to ba addinin Allah yake bi ba saboda haka ne kaga khitab din yana akwai wato arrabu tsakanin wannan ayar da ayar da take bayan da saboda Allah na magana ne da yahudawa na madina da kuma nasarar najiran da kuma al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake ƙara fayyace musu wannan sai Allah ce afa ghaira dinillahi yabghun yanzu addinin da ba na Allah bane suke nema walahu aslama man fi samawati wal ardh wanda ke sammai da wanda ke kasai dukkansu sun miƙa wuya zuwa ga Allah rawa'an wa karhan suna so ko ba sa so su wato in biyu Allah ya yi duk duniya Allah ake rawa'an au karhan ana so ko ba a so sai ce wa ilaihi yurja'un kuma ga Allah ake komar da duk abin da ke sama da wanda ke kasa isa Allah madaukaki yake cewa wa qalu takhadha ar-rahman walada laqad jittum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda saytami an da'u lir-rahman walada sai Allah ce wa ma yanbaghi lir-rahman an yattakhidha walada muhalli shayla ciki in kullu man fis-samawati wal-ardu illa ati ar-rahman 'abda Allah ce babu wani da ke sama da ƙasa face ranar tashin kiyama zai zo gaban Allah a matsayin bawa sai Allah ce laqad ahsahum wa addahum Allah ya iyakance su a matsayin bayi za su zo gabansa. kuma ya kidaya su kidayawa ɗaya bayan ɗaya da mala'iku da aljanu da mutane da dabbobi da duk wani abu zai zo gaban Allah a matsayin bawa Allah ya ce wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kowa a cikin mu sai ya zo gaban Allah ɗaya bayan ɗaya mutum aljanu dabba kuma kowa sai Allah ya masa hisabi to kaga anan Allah yana fara nuna cewa duk wani abu yana sujjada ne ga Allah subhanahu wa ta'ala shi sa a hadisin abu huraira wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace affatis sama'u wa hiya ahqqu an taqfa ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك يسجد ya ce zama na قوتي kuma wallahi ta cancanci ta yi kuɗi babu wuri a sararin samaniya daidai da tafin kafa face akwai mala'ika yana yi wa Allah sujjada shine walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an ha. kaga wannan shine bilisanil hal wa bilisanil maqal anan da Allah ce walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an aw karha duk abin da ke sammai da kasai sun miƙa wuya zuwa ga Allah suna so ko ba sa so bilisani alihim wa bilisani maqalihim sun miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma wa ilaihi yurja'un kuma ga Allah za a mai da dukka da mala'iku da mutane da aljanu da dabbobi dukkan kam za mu koma ne zuwa gawa Allah a wannan gaban za mu dasa aya idan Allah ya raya mu gobe sai mu ɗaura kul amana billahi insha Allah subhanahu wa ta'ala Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum malar tambaya ta ta ce wai shin duk wanda bai karanta basmala ba a cikin suwar fatiha ba shi da sallah domin an ce tana daga cikin ayoyin suwar fatiha akwai sabanin malamai akan wannan gaba wa'anda suka ƙidaya bismillah tana daga cikin aya daga cikin ayoyin alƙur'ani suna ba da fatawar in baka karanta ta ba ba ka da sallah dalili saboda manzo ce la salata liman lam yaqra bi ummul kitab wanda kuma suka ce basmala ba ta daga cikin aya daga cikin ayoyin fatiha sun tabbatar da cewa in ka karanta baka yi basmala ba kana da ladan ka kuma ka ta inganta sai dai ladanka ya samu tawaya saboda baka karanta basmala ba kuma manzon Allah an samu in yana sallah yana karanta basmala a asirce ba a bayyana ba saboda haka kaga sallar ka tana nan to kila ka ji fatawa daga wani malami akan fatiha basmala aya ce daga cikin ayoyin fatiha to shine zaka ji wannan fatawa amma maganan gaskiya idan baka karanta ta ba sallar ka na nan sai dai ladan ka ne ta waya Allah ya sa mu dace ya da ne assalamu alaikum shin sunna ne cewa ya juma'a ya azumi da kike faɗi tsakanin mu kalman ya juma'a bid'a ce koyi ne da yahudawa da nasara wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito lokacin da aka je za a je yaki kuma yakin hunain ne sai akwai mushrikai suna da wata ganyen wato magariya bishiya sun canfa ta a jahiliya cewa in dai za ku je yaki kuka rataye ta ku akan wannan bishiyar lokacin da za a je yaki kowa je ya ɗauka aka tafi da wajen yaki to za ku samu nasara amma in ba ku sa ta a jikin wannan ganyen magariyar ba kuka tafi yaki to ba za ku samu nasara ba to abu waƙinun laifi yana ba da labari su mushrikai na da wannan sai muka ce wa manzan Allah ya ce mu lokacin mun musulunta sababbi kenan sai muka ce ya rasulullah is'al lana zata kamala kama lahum zata anwa sai muka ce ya ma'aikin Allah ka sanya mana ma'abuciya kewayewa kamar yadda kafarancan mushrikan suke da ma'amuciya kewayewa sai manzon Allah ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar so uku ya kabbara ya girmama Allah ya ce innaha sanan ya ce hanya ce sai ce laqad qultum مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ya ce kun yi koyi da banu isra'ila da suka ce wa annabi musa ya sanya musu ɗan allan maraki kamar yadda wa'ancan suke da allan maraki su bautata masa annabi musa ce ku mutane ne masu maguzanci da jahilci sai manzan allah ce lalattabi'unna sanana man kana qablakum na rantse da allah ku al'ummata sai kun bi sahun yahudawa da nasara wanda suka zo gabaninku abuwan kuzzati bil kuzza kamar yadda ake tsara asabari a tsera shi wata ruwaya ya shibran bi da shibirin ɗani da ɗani zira'an da zira'in zira'i da zira'i hatta walau dakhalu zuhra dubbin la dakhaltumuhu kai da za su shiga ramin damu saboda koyi duk abin da kristoci da nasa da yahudawa suka yi a addinin su sai kun yi copyright kun yi sai abin ya daure wa sahabbai kai suna ta mamaki suka ce al yahudu wan nasara yanzu ya ma'aikin Allah kana nufin musulmi zai ya daina koyi da sunna duk abin da ya ga kiristoci sun yi sai ya yi copyright shi ma sai ya addininsa sai manzala ce faman to wa nake nufi in ba su ba yahudawa suna happy saturday ko su kuma nasara suna ne happy sunday mu kuma sai muka zo juma'a mubaraka juma'a karim har ma wani ya turo maka juma'a karim wai baka bashi amsa ba yana jin haushi wallahi ka dade baka ji haushi ba ni in so dubu zaka turo mu ba zan baka amsa ba saboda na san ba sunna ba ce bid'a ce ba karantarwar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam amma kuma mutane ya zama musu ɗabi'a wani da asuban duk duku sha biyu na yi zai turo maka juma'a karim wai kawai shi yana maka gaisuwa kai kana tunanin da sunna ne sahabbai zaka riga su wanda manzo Allah yakan ɓoye yin wani abu saboda kada sahabbai su gansa shi koyi da shi Abdullahi dan Umar dan Khabbab kamar yadda Abu Nu'am ya fitar da shi a cikin littafin Sahihiyatul Awliya wa Tabaqat al-Asfiya Imam Suyuti ya kawo shi a cikin littafin sa al-amr bi ittiba' wal nahy an ittida' yace kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana sai jama'a duk fa bid'a bata ce ko da mutane na ganin ta kyakkyawa bid'a bid'a ce haka kuma imamu ibn al-jawzi a cikin tadbisu iblis shi ma ya kawo wannan asari daga abdullahi dan umar al-khattab saboda haka ba daidai bane ka ce juma'a mubaraka ko juma'a karim ko kuma barkanmu da juma'a duk wannan bai daga cikin tarbiyyar da addini ya karantar da mu ma kada ma ka dauki juma'a wata aba maza ce kada ka kuskura ka ce za ka yi kiyamun laili a daren juma'a ko ranar juma'a ka san akwai wani baya kiyamun laili amma daren juma'a zai tashi maka kiyamun laili maza ce kar kai kuma yace kar ka ajiye ranar juma'a sai dalwai za ka yi azumi sai dai ka yi azumi alhamis ka hada da me juma'a ko kuma in kai juma'a ka hada da ni asabar wata rana yana zaune kamar yadda ya zo a bukari da muslim yana cin abinci yana ɗakin juwairiya bintu hari sai ta shigo mazala na cin abinci yana kumallo sai ya ce mata matso sai ta matso sai ce kuli ci ta ce la sa'in ta ce ina azumi kuma ranar juma'a sai ce a fi amsin kin yi azumi jiya jiya wata rana kenan alhamis qalat la sai ce a a sai ce a tasumina rajin azumi gobe qalat ta ce a sai manzo Allah ce afiri karyatu sai malamai suka fitar da fikiyu a hadisi suka ce kenan takaita juma'a da azumi shine manzon Allah ya hana saboda ya ce la tasumu yawmul illa an tasumu yawman qablahu aw yawman kuskura ku yi azumi ranar juma'a sai dai ku yi azumi alhamis ku ƙara da juma'a ko kuma juma'an ku ƙara da asabar amma kada ku takaita da juma'a kaɗai kaga wannan yana nuna kenan dan falalar juma'a kaga wani zai sai ma ranar juma'a ai special ne a'a sai daga cikin ibadojin da manzon Allah ya karantar da mu watan da shi ranar juma'a daga ciki ranar juma'a manzon Allah ranar asuba da asuba ranar juma'a yana karanta suratul ah, sajada da suratul insa abu na biyu salatin manzon Allah a daren juma'a zuwa ranar juma'a abu na uku karanta suratul kahfi ina ganewa abu na biyar shine yin sauri ka je sallar juma'a da duku-duku kafin kowa ya riga ka sa'an farko kenan abu na biyar shine al-insatu inda al-khutbah yin shiru lokacin da liman yake yin hutuba kaga daga cikin abin da Allah ya ajiye a ranar juma'a kenan abu na shida tintatan sa'atul ijaba lokacin da Allah ke karban addu'a a ranar juma'a kuma ya tabbata hadisi ranar juma'a bayan la'asar ne kafin magariba kuna ganewa to kaga waɗannan su ne abin da ya kamata ka kula da shi amma ba wancan juma'a mubaraka da sauransu ba kamar yadda da yawan mutane suke Allah ka shirye ta mu haka ba daidai ba ne amma azumi ba mu samu daga cikin magabata ba suna cewa barkanmu da azumi ba sai dai ana cewa wato mar'aban wato eh, lalai da zuwan watan ramalana sha'arun mubarakun haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi wata ne albarka to kaga tunda wata ne albarka idan an ce ramadan mubarakun ko ramalana mai albarka me albarkan shine ribatan wa'annan lokutan da Allah ya tattala mana shi a cikin wannan to in wannan ne babu ne amma kuma kada mutum ya mai da shi kamar tamkar dole sai ya dinga yin wa'annan abubuwa kamar yadda ake samun wasu suna yi kullum kowace rana har ma suna yin wata ƙarya sai a ce yau ga nafilfilin da za ka yi ga surorin da za ka karanta wannan bid'a ce kuma mazala ce kullu bid'atin balala wa kullu balalatin finna saboda haka kada wani ya yaudare ka cewa kowace rana akwai rako'in da ake yi sannan akwai surorin da ake karantawa haka ake walar da iyayenmu mata ka gansu kullum buni-buni an tsora saboda ta je ta je a social media an ce yau raka'a kaza ake yi sura kaza ake karantawa to duk wannan bid'o'i ne wanda mutane suka kirkiro shi ma anzalallahu biha min sultan Allah muke roko ya karba mana abin da muka karanta daidai wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana yadda Allah ya da muskokin mu a wannan wuyi muna roƙon sai tara ma a cikin firdausul a'ala shugabannin da ya zanta mu da su a wannan kasa Allah muke roƙo ya tausasa zukatan su ya sanya musu ƙaunar mu da bigen mu da tausayin mu ya sa su abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah muke roƙo ya kame hannayen su kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma muna roƙon Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokarsa ba kowa a cikin mu nan yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah ka fi mu sani ka sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa ga baki daya akwai kuma abin da yake jin tsoronsa na sharri ka kare shi da zuriyarsa ga baki daya daga dukkan sharri kamar yadda ka kare maka da Madina daga dukkan sharri ya Allah muna roƙonka waɗanda ka jarabce su da ba su suka a cikin mu ka yaye musu ka ba su ikon sauke nauyin bashin da ke kansu ya Allah muna roƙonka mu kuma kada ka jarabce mu da bashi duk yadda zamani ya kai ga tsadar rayuwa ka hore mana abin da za mu ɗauɗawai yin iyalanmu da shi mu taimakawa makawa addininmu mu taimakawa makawa ƴan uwanmu mu taimakawa makawa makwabtanmu mu taimakawa makawa danginmu mu taimakawa makawa abokanmu na arziki mu taimakawa makawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimakon gwargwadon iko a cikinmu ya Allah muna roƙonka wanda ka jarabce su a cikinmu da ƴaƴa kangararru maza ko mata ka shirya musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka fasata su a baya mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da ƴaƴa na gari waɗanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah yanda ka bashi arziki ka bashi iko sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana fatahin arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofi na nasa da mu da shi ya Allah muna roƙon ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira samarin mu wa'anda ba su da aure suke fatan Allah ya musu aure ya Allah kai musu ta goma tagomashin aure wa'anda kuma suke da mata dai suna neman na biyu Allah ka ba su wanda suke da na biyu suna son na uku Allah ka ba su wa'anda suke da na uku suna neman ƙari na hudu Allah ka ba su wanda kuma suke da guda hudu Allah ka ƙara musu da haƙuri da zama da juriya da matansu ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwa mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk